الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدوانا يمتي na asabar yammacin goma sha na'am to da safe ne kuka ce shi ne ya ba mu sha biyu da sami kuma yanzu ya sake ba mu sha to Allah ya yi mana gamta kadar sha biyu ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shekaru dubu ne da dari hudu da arba'in da biyu muna cikin masallacin nuru islam inda muke daukan darasin masallaci a cikin littafin fiqh na malikiya wato littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah mun kwana a ƙarshen babu siyami yanzu za mu tashi farkon babun fil itikafi haka ne a shi wancan babi abin da ya sa malam ya jona shi da wannan saboda suna makwabtaka da juna babun fil siyami babun fil itikafi saboda karantarwarsa shi ba a itikafi sai da azumi to shi yasa da ya gama babin azumi bai gusa ba sai da ya kawo maganar itikafi don mai itikafi yana dauke da azumi wal itikafu min nawafilil khairi shi itikafi yana daga cikin nafilfili wanda suke ɗauke da alkhairi mai yawa muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa ya ɗora mu akan sawaba ya datar da mu abin sunna akan kowane irin aiki har zuwa ƙarshen mu to shi itikafi yana daga cikin nafilfili na alkhairi me ake nufi da al'ukufu lugatan al'ukufu, ma'anahu almulazamatu lizimtar abu a kibarin a shi ya lizimci kaza to shi ma mai itikafi ya lizimci masallaci ya ƙi fita dare da rana An gani? wala itikafa illa bi siyamin malam ce ba a yin itikafi ba tare da azumi ba shi yasa ma a fahimtar sa zaka iya yin itikafin yini amma ba za ka yi itikafin dare ba za ka iya wato kenan ka yi itikafin yini ɗaya da aziminka a matsalaci amma ba za ka yi itikafin dare ɗaya ba dole sai ka haɗa da yini wani kuma ya ce a itikafi illa iza jama'a hatainil amraini sai in ya haɗa wa'annan al'amurra guda biyu mun wa lailatu gini da dare sai ka shiga dab da magariba sai ka fita da yaushe bayan magariba kun gane wala ya kunu illa mutatabi'an idan har kwanakin da za ka yi itikafi sun kai uku hudu biyar goma sha ko goma ko rasa da goma ko a jere ake son su ba a in kaje yau ranar asabar in kaje jiya ran asabar ba kasuwa za ka shiga a talata <laughs> ko kumar <laughs> ba ka kasuwa ran nan. a so ake ka samu su kwanaki sai ka jera su eh wala kunu kuma shi itikafi bai kasancewa illa fi masajidi sai a masallatai ba za ka keɓe wani guri a gidanka ba kawai ka lizinci gun wannan ka shiga halawa ke ba itikafi ba itikafi kam sai a masallaci kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa antum akifuna fil masajidi bi suratul baqara ko wa antum akifuna fi buyutikum yace fil masajidi shi yasa malam yace al-itikafu la yakunu illa fil masajidi itikafi bai kasancewa sai a masallatai kama qala subhanahu wa ta'ala wa in kana baladan idan wannan garin da kake inda za ka yi itikafi babban gari ne fihil jumu'atu akwai masallacin juma'a a garin to kar ka yi a wani wurin da ba masallacin juma'a ba sai ka je ka yi shi a masallacin juma'a ma dama itikafuka matukar itikafinka ya da kulu fihil juma'a juma'a za ta shiga ciki wa illa ala ba'sa an ta'takifa fi kulli masjidi min al-masajid idan ba haka ba kam ya halatta kai itikafi a cikin kowane masallaci daga cikin masallatai in dai ba juma'a ciki domin idan kai itikafi har da juma'a a ciki a nan Kuran juma'a fa ba ka da juma'a. kafi kuma sunna ce a Ai ka fita ka tafi wani wuri kuma shi shikenan kafin ya rushe. ba ma a masallacin juma'a ne fa kafin kananan juma'ar kanana. Shi yasa yace idan ya kasance baladu gari ne fihil juma'atu akwai juma'a a garin fala yakunu illa fil jami'a itikafi ba a yin sa sai a masallaci na juma'a shine aljami illa an yanzira sai in mai itikafin ba kance yayi ayyaman na wasu kwanaki la ta'khuzuhu fi juma'at wanda juma'a ba za ta kama shi ciki ba kai ba kancen yin azumi litinin talata laraba alhamis za ka gama to shi kenan ko a masallacin unguwar ku sai ka yi don juma'a ba ta ciki amma idan har za ka yi litinin talata laraba alhamis juma'a to sai ka je masallacin juma'a sai ka yi itikafin don kada ka rasa juma'a ko ka rasa itikafi kun fahimci malam? to amma idan ka alwashi wato ka dau alwashin yin itikafi ayyaman wasu kwanaki la ta'khuzuhu fiha aljum'atu wanda aljum'atu juma'a la ta'khuzuhu ba za ta kama shine itikafin din ha a cikin ta ba kun gane amma idan juma'a za ta kama shi yana cikin itikafi to ya tabbata ba a masallaci na ratibi yake ba a masallaci jami'i don ya samu juma'a to menene mafi karancin kwanakin da za a yi ko kuma mafi yawa wa aqallu ma huwa ahabbu ilaina min al-i'tikafi asharatu ayyami ke karancin abinda muka fi so mai itikafi yayi rana goma kama huwa adatun li rasulillahi ko kama huwa sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hakan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma idan ku takaita a yawmun wa laila ma yayi kwana biyu uku ma yayi kwana bakwai ma yayi mata yassara la Eh to sai in akwai magewoyin kusa-kusa da in ka fita ba za ku yi taɗi da wasu kuri wasu maganganu na duniya ba, wannan bayani zai zo za ka iya fita libaulin, au ra'idin, au ma sha ba hazalika. Ka fahimci wannan? Yauwa, amma dama ai za a yi itikafi ne inda akwai mazagayi a kusa. amma ma dama babu za ka iya fita ka yo ka dawo to ya zama na inda za ka je ka yo ɗin bai nisan da za a ce ka bar ya zama na yana dab da dab kuma in ka fita ba za ku tsaya ku yi shawara da wani ba wallahi ba ka ga abin da ya same ni jiya menene abun yi ka tsaya ka ba shi shawara to aiki ya ci kawai ko wani ne bai da lafiya ka same shi ya jiki Allah ya sauƙaƙe ka wuce ka tsaya kana masa jimani don ko mutuwa aka yi kai ba za ka je ba itikafi kake sun ka gama fita ka je ka yi musu gaisuwa a wa man nazara itikafa yaumin wanda yace yayi alwashi ya ɗauki bakantin itikafi na yi ne ɗaya, aksara ko sama da yi ne ɗaya, ya zimahu, ya shi, wa in nazara laila, amma idan ya yi alwashi na itikafin dare kawai, ya zimahu mun wa laila. Tuwanan dole ya haɗa da mun? sannan ya tsora akan lailatun wa man aftara fihi muta'ammidan saboda me yace ya hada da yawmul walailatin dan azumi ya samu akwai waɗanda suke halatta yi da daren kawai ba azumi to amma shi a fahimtar fahimtarsa imamu malik da ɗalibansa itikafi sai da azumi ba a son a yi itikafi ba azumi akwai wanda suka tafi akan itikafi matsayinsa daban azumi ma matsayinsa daban to kasan shi imamu malik ya fi ɗaukar gun da ya fi in an noma ba tsambare aka yi ba shi haka ya fi so shi bai cika son wanda za a ci don ka yi tsambare ba komi ba dai ka yi kira ba eh za ka tashi ko shi sai ya ce a habbu ilaina Allah na ta tsambara <laughs> eh, yawwa abinda muka fi so kam kada a yi tambare ɗin eh, eh larabcin sauni <laughs> to wa man abtara wanda ya ci abinci fihi a cikin itikafi amidan da gangan ya ce ai azumi daban itikafi daban to kaliyar tabi itikafi ya ƙagi sabon itikafin kawai wannan ya ɓaci wa kazalika man jama'a fihi laylan aw naharan nasiyan au amidan haka ma man jama'a wanda ya jima'i da matarsa ko ya jima'i da kuyangarsa lailan da daddare au naharan ko da rana lafiyan da mantuwa au muta'ammidan ko da gangan to shi ma falyabtadi itikafu ya kaji sabon itikafi wannan ya rushe wa in mariba idan kuma yana cikin itikafi sai rashin lafiya ta kama shi kharaja ila baitihi to ya fita daga masallaci ya koma gida kuna ganewa amma ya sani hurumatul itikafi alai hurumin itikafi yana kansa rawanin itikafi yana jikinsa bai za saha idan ya warke bana alama ta kaddama sai ya tsora akan kwanakin da ya gabata sai ya tsora daga inda ya tsaya wancan din bai baci ba don larura ce ta fudda shi amma fa da sharaɗin da ya warke bai bata lokaci ba amma da ya warke ya ce to na samu sauƙi ka amma tun da yau akwai abu kaza za a yi bari in tsaya sai in an abun nan gobe na koma to ran din ya rushe in ya zo sai da ya yi sabo amma daga su sai ya koma kawai ata izi shi kenan sai gina akan abun da ya yi da shi ne ma takaddama wakazalika idza wakazalika in hadatil fatu? haka ma idan mai itikafi mace ce tana cikin itikafi ta ɗaukawa wa kanta wasu kwanaki kawai sai al'ada ya zo mata ya halatta mai itikafi a masallaci bai halatta ba wa gurmatul itikafi alaiha ita ma harajar ila sai ta fita ta koma gidanta amma hurmatul itikafi alaiha wa alal maridi shi yasa anan yasa alifin biyu kun gane hurmatul itikafi alaihi ma ai al maridu wal ha'id kun gane dukkansu suna gida wannan ba lafiya wannan al'ada amma hurumin itikafi na kansu saboda daga ya warke zai dawo ya jona ita ma daga ya ɗauke tayi wanka za ta dawo haji wannan shi yasa yace wa hurmatul itikafi alaihima alaihima ala man wa man fil maridi wa ala al-haid fil haid kun gane ya hurumin itikafi yana kan wannan marar lafiya yana kuma kan alhaidi ni al'ada fil haid sanda take cikin haiban akwai hurumin itikafi a kanta kun fahimci mala aiza wahuratil ha'idu aw qaqal maridu fi laylin aw naharin raja'a sa'ata idhin ila al masjid idan marar lafiya na binnan kai idan wahuratil ha'id idan mai haiban ta yi tsarki, au faƙal marido ko wannan marar lafiyan ya farka daga rashin lafiya ya warke filailin da daddare ne al'adan ta dauke da daddare ne ya warke auna haran ko da rana ne al'adar ta ɗauke mara lafiyan ya warke kudustan da suka warke wannan ta samu sauƙi al'ada ya ɗauke wannan kuma ya samu sauƙi ya warke raja a to su yi maza maza su dawo ta ata izin ke ilal masjidi dawo masallaci sa'ad irin a sa'ad da suka samu sauki wannan ya warke wannan al'ada ta dauke wala ya khurujul mu'takifu mai itikafi ba zai fita ba min mu'takifi min mu'takafi daga inda yake itikafi ma'ana daga masallacin da yake itikafi ba a yadda ya fita ba kwata-kwata malaysia illa li hajatil insani sai dai in akwai irin bukata ta kan bijiro wa ɗan adam wa hiya ma ya wa hiya kullu ma ya hamiluhu ala maza ala al-khuruji wa huwa ma ya hamilu al-insani ala al-khuruji shine duk abin da zai tsora mutum akan dole sai ya fita to in ya bijiro dole a fita min baulin wa ga'idin wa uzlin juma'atin wa idin wa wudu'in wa gusli janabatin wa aklin wa shurbin wa ma ashbaha dhalika duka waɗannan zaka iya fita don su zaka fita kai alwala zaka fita kai wankan juma'a yaran juma'a ne za ka yi wankan janaba janaba ta same ka ka zangana iya ka kwanta mafarki ya same ka kai janaba wannan za ka fita bawani ne bayan gida ne walwala wanka ne na juma'a wanka ne na janaba wannan ko abinci za ka je ka ci ko kuma abin nan ruwa za ka je ka sha wannan duka za ka iya fita. Kun gane ko? Fitar da ba za a kirga ta a matsayin fita ba, domin alaika Allah ta tajawaza muhallan ƙariban lallai ne akan ka kada ka kuskura ka wuce wani makusancin guri wanda har za a kirga shi wanda za a kira shi ya yi nisa idan har kai irin wannan tafiyar mai nisa kuma ko ba ka da itikafin ya ɓaci Allah taimake mu malam ya ce, illa li li insani sai in akwai bukata irin ta ɗan adam wannan ka fita wal yadkhul kabla qabla ghurubi shamsi min min al-lailati allati yuridu an yabtadi'a fiha al-itikaf ko an yabtadi'a fiha itikafahu to yaushe ne ya kamata mai itikafi ya shiga itikafi ya ce waliya da kul da ya shiga Kifahu, gurin da zai shiga ya yi itikafi shi ne wato wato mutakafahu wato menene gidan itikafinsa bigiren da zai yi itikafi a wani wuri ne dama muka ce a matsalaci kun gane ko to ana so ya shiga ƙabla gurudu shamsi kafin rana ta faɗi daga wane dare min al-lailati allati yuridu an yabtadi fiha itikafi daga daren da yake so ya soma itikafinsa in kana so wannan daren ne farkon itikafin ka to sai ka magariba a cikin masallacin in ka shiga aka yi magariba da kai to kai kamfa kuma shi kenan ka shiga itikafi kenan tunda daga asuba ta yi kuma sai ka yi sai ka ci gaba da yin azumi kana ibada irin wanda aka tana dawa mai itikafi wala Udu mariban wala yusalli ala janazatin wala yakhruju li tijaratin sai ka riga ka shiga kafi ka kallami duniya kun gane wannan wala Udu mariban ko kana cikin itikafi ka ji ana tadiya wa ne wallahi yana asibiti bai da lafiya to kai fa ba za ka je dubo shi ba ko kuma yi ka ji ana tadi wane ya rasu mu tafi jana'iza wala tsalli ala jana'izati, shi ba zai tafi kallar jana'iza sai shi ya shiga hurumin kafin. ko kuma sai aka bugo waya ba ka ɗauka ba ka rufe sai aka bugo ma aka ce kasuwancin nan kuna mu fa ya rikice ya kamata ka zo ga wasu sun zo ana nema a su zo sun ce sun ka zo wala ya kuruju ni tijarati zai fita ba eh eh a ah, to ai ka fita daga abin da ya zauna da kai na eh ba za ka yi mana wayo ba kana cikin masallaci kana shagon ka bude yawwa wala shartun itikafi sannan shi itikafi ba a sharadi ba a sa wani sharadi la ya juzo sharɗu fihi eh? kamar ya ce zan shiga iti itikafi na kwana goma amma idan na ji nagaji, gaji ko hukunai zan fita eh ba a yi ba za a irin wannan sharadin ba kawai ka yi itikafin da kai niyar za ka yi idan rashin lafiya ce kai an baka kofar fita in al'ada ce an baka kofar fita sannan kuma ba sai kayi sharadi ba zan shiga tikafi in na ji rashin lafiya wannan kan dama ka'ida ce amma ka kai in na ji babu yin ba yanda yake in na yi uku ma zan fita ko kuma in na fara na ji ba zai yiwu ba kawai in dai su wani suka dawo na ji sun kawo kaya zan fita ba a yi da sharadi ka shiga kawai kan ka tsaye a yanke magana <clears throat> niyya wacce take jazima gane ko kuma ya ce zan yi itikafi da rana kawai amma ban da dare inda da dare zan fita gida zan ji amma da rana zan dawo wannan sharadin ma babu wala ba sa malam ya ce ba laifi ba ne an yakuna imaman masjid dan ya zama limamin masallacin da yake yi itikafi akwai waɗanda kenan fa suka ce fihi basu amma mala wala ba'sa limaza لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في مسجده وهو إمام masjid domin manzon Allah yana itikafi a masallacinsa kuma shine limamin masallacin walahu an ya tazawwaja in aure ya samu zai iya yi aw ya ta gida nikaha gairihi ko kuma ya daura wa wani aure sai na baka ita ko na karba yana iya baka auren yarsa yana iya bashi auren yarka ana zai iya aure zai iya gudarwa kun gane walahu an ya tazawwaja aw ya ta aw ya aqida nikaha gairihi akwai waɗanda su sun tafi akan cewa ai babu kaule ga mai itikafi abin da kaji nan malaman sun kawo wakila alal arjahi inda jamhur to wala ba sa to akwai waɗanda suke gani fihi ba su kun gane domin akwai wanda suka haɗa itikafi da irin mutum in ya shiga harami hajji suka ce ai itikafi ya yi kama da hajji domin ka bar komi na rayuwar duniya ka fada aikin lahira ne kai ka aure ne kai ka aurarwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuhrimu la yankihu wala yankahu ko la yankihu wa la bai aurarwa ba a auren shi inda yana cikin haramin haji suka ce to wannan hadisi ne ya fara kuma dama komi suka ce a ka'ida ta usulu komi yana nan akan yanda yake illa iza haramahu Allah aw haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komi halal ne sai in shari'a ce ta halalta shi ta haramta shi to wancan shari'a ta haramta littafi kuma ina shari'a ta haramta shari'a ba ta haramta ba don haka za ka iya aure za ka iya aurarwa an gane wannan wannan shi ne matafiyar malam a da ce ne wa mani ita kafa to kaga anan wanda duk zai shiga itikafi in dai ba cikin watan ramadana ba malam yana so ya kasa mana abun biyu idan a watan ramadana ne akwai inda ya fi zaba maka kai itikafin ka a dai waɗannan kwanakin amma idan wani wata ne kawai ka tafa za ka shiga kai itikafi ke wa mani ta kafa awwala shaharin idan kawai a farkon watan rajab ko sha'ban ko wani wanda ba ramadana ba ka shiga au wasa ɗahu ko tsakiyar watan kawai ka datsa to ka raja mina ikafihi da wurubi shamsi min akiri to sai ka fita ba da wurubi shamsi bayan faɗuwar rana nan sai ka fuce in dai a wani wata ne ba ba itikafin ramadana ba to in ka shiga abla ghurubi shamsi ranar da zaka fita kuma sai ka fita ba'ada ghurubi shamsi kun fahimta to amma idan a ramadana ne fa an fi so a yi a kwanakin ƙarshe don a koyi da yi tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gomomin ƙarshe shi ya sa yace wa ita kafa bima yattasilu fihi itikafuhu bi yawmil fitri kaga ba ya tsaya ya maka wancan din filla ba amma ƙarshen zai baka amsa kawai idan itikafin ka ya dace da ranar sallah kaga kenan kayi itikafin gomar ramadana na ƙarshe ramadana gomomin nan suna karewa sai ranar me sai ranar idi to idan zai dace da yawmul fitr ranar idi salli da lailatul fitr ka fita da magariba shi kamar yadda aka ce ka fita bayan sallar magariba ka koma gida ka kwana to in a daren sallah ne ka kwana a ya bi mutum zai kwana a masallacin lailatul kiri a daren salla fil masjidi a cikin masallaci hatta ya guduwa minhu har sai yayi safiya ya huta minhu daga masallacin ilal musalla zuwa sallar kere kun gane zuwa filin sallah na idi musalla in aka ji musalla to ba masallaci ginan ne ba masallacin idi ko kuma gunda aka share kawai ana sallah aka kira shi musalla duk gunda ba ginawa aka yi ba aka share sallah ake ana ce masa musalla amma an gina shi akan ce da shi masjid to kaga daga nan ma in ka buta kawai sai ka tafi filin idi ana yin idi da kai kuma sai ka dawo gida kun fahimta ba ma idan ba zai dace da idi ba sai ka fita da magariba kawai ka dama ka shiga kafin magariba sai ka fita bayan magariba shi kenan sai ka kwana gida nan ne karshe ko? yake ba a cika yin itikari ba wani haka kawai zai shi ana ta yin abin ba eh, ibadar ba wasu daiwa ba a kika yi ba saboda yawanci samun ma masallacin da za ka yi itikafin a saki aiki ne sai manyan masallatai ne kamar irin masallatan juma'a irin su iya kaga akwai komi akwai komi gurin wanka gurin zagawa abin da za ka kebe ka ci abinci duk akwai shi wannan kuma ya kamaci kowane matsalaci a ce an yi irin wannan tsari wanda ba na juma'a ba ya kamata yanzu idan ka je saudiya matsalacin da duk ka shiga za ka ga hannun birki na ruwan sha goruna yan ƙananan nan wanda sai in ka ɗauka za ka shanyi ba sai ake yi

don kar a dame ka babu laifi idan akwai wanda kuke da mu'amala ta kudda kud sosai a ce masa amma a satin nan za ka same ni ba ina yi da niyyar ka kyakkyawa ba da nufin riya ba amma idan ka san faɗin zai ƙara maka wata izza har ka rinka ji a jikinka ni fa da kuke gani na duk da cewa mai kuɗi ne itikafi nake to har ma ka faɗi eh, amma in ka san ka fi ƙarfin zuciyarka ba don haka ka faɗi ba don kada su buƙace ka ba su ganka ba su shiga wata damuwa to za ka iya gaya musu ka fahimta? yawwa ba da kamar auren da da

an karba maka auren wance ba, don haka ga sharuɗa iyaye to na gode na gode eh ranar da ka koma daga hiti kabi cin ka a gidan amarya ba da magari ne kuwa to eh, kai kan ma ba za ka je ba in ka san ka kusa auren ma ba za ka

wai wa annabi salati akwai wa'azin yan uwa da za mu je litinin din insha Allah a garin Loko a unguwar hanyar biyu to wajen gidan Bredi ko to daga wajen gidan Bredi ne za a shiga hanyar domin insha Allah ranar litinin kamar yanzu ana can Allah ce mu wanda duk yake da abun da zai taimaka na hawa don Allah sai ya yi kokari ya biyo don akwai waɗansu suke da bukata da su kun san yanzu idan dare a tafiya za ka iya samu to a dawowa ne damuwa in ba kun samu abun hawa da kuka je da shi ba to dawowa ƙarshen ta sai dai in za ku dawo kuka. to kar mutane don Allah ka ɗebe motar ka kaɗe ko ku biyu ku tafi saboda akwai waɗanda suna da buƙatar zuwa kun ba su da abin hawa sai a taimaka kamar yadda dai aka san mu da haɗin kai da yi don Allah da kuma naci wajen daga addinin Allah ta hanyar jihadin da muka tsinci kanmu a ciki wanda bai wuce hakan ba mu a yanzu shine jihadin sannan kuma da kyawawan niyya duk abin da za ka yi ka yi don Allah insha Allah wannan shine zai ba mu wata dama ranar da kowa bai da dama sai mu gan mu cikin wani matsayi wanda ba za mu yi tsammanin samun kamar wannan matsayin ba irin waɗannan ayyuka din da muke renawa su ne daidai da lokacin da muke tun da wasu ɗin ba za su samu ba dole sai da irin wayannan Allah ya taimake mu da an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin dalilin cincirin donka wani ya gane gaskiya kwaya ɗaya ya fi ka je jihadi karwatsa gari ka kamo garke garken dabbobin gari duk ka ciyo riba na ganima amma idan wa'azi kai mutum ɗaya ya gane aka ce ya fi wancan ganiman da ka faso kun gane wannan ba ƙaramin alheri ba ne Allah ya taimake mu don Allah mu yi ƙoƙari mu ga mun halarci wannan wa'azi ranar litinin Allah ya ba mu nasara wanda suke da yanda za su taimaka kuma kamar yadda suka saba taimakawa masu zuwa su taimaka musu Allah ya taimake mu gaba ɗaya akwai wani dattijo wanda yana zuwa nan kwana biyu ba mu gan shi ba wani mai furfura hakan nan yana daga cikin irin wanda suka zo gudun hijira kun kula an ce wai ashe mashin ne ya buke shi kuma dama yana da karancin abun hannu sau da yawa wani lokaci ma yakan nemi taimako to kuma gashi yanzu an ce an buge shi ma ko ya koma gida ko kuma har yanzu yana asibiti shine ban sani eh shi ne eh, wani dattijo baki mai furfura haka ba mu sani ba wallahi ni ba san to to idan har an tabbatar yana nan cikin wani hali don Allah yan agaji ku tashi mu nemi taimako taimaka masa an ce wajen gidan nan yake tana nan za mu ne gidan za mu gane insha Allah yawwa to jama'a don Allah su tashi now to to yana general don Allah mu dan samu taimakon da muka yi Ah, kar mu yi jayayya dai tunda dai an tabbatar da shi din ne ya samu ciwo za mu gane shi a insha Allah a taimaka fi sabilin lai Allah ya taimake mu wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni a kiri sallu ala nabiyar karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم